السلام عليكم ورحمة Na farko kafin mu fassara الخطبة akwai 'yan agaji suna zagayawa a mutane su taimaka Allah kuma ya ba da ikon taimakawa abinda kudubar mu ta kunsa a wannan ramadan din shine mai kuma zai biyo bayan zu bayan ramadan godiya ta tabbata ga Allah wanda shine ubangijin watan Ramadan kuma shine ubangijin tarikai, sannan kuma shine ubangijin sauran watanni wanda yake mamallakin kowa da kowa makaɗaici wanda shi zai saka ma kowa da kowa akan abin da ya na aiki ina shaida cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah sannan na shaida annabi Muhammad bawansa ne kuma manzansa ne tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wanda ya bauta ma Allah ya yi azumi ya yi tsuwar dare a cikin kowane wata na ramadan da kanwa dukkan ragowar watanni da kuma sauran shekaru bayan haka ya ku bayan Allah ina muku wasiya da ni kaina farko mu ji tsoron Allah maɗaukacin sarki da kuma yi masa ɗaya. Allah maɗaukacin sarki ya ce ya ku masu imani ku ji tsoron Allah matuƙar jin tsoron Allah kada wanda ya kuskure ya mutu ba akan tafarki na musulunci ba ya ku musulmi wannan shine wato watan ramadan gashi nan ya riga ya sanar da mu cewa ya kirantu a cikin kwanaki da suke wucewa kamar yadda zai ke wucewa a jiya wato shine mafi kusanci gare mu mun kasance muna karɓarsa da muna cewa gashi nan ya gabato a yau gashi mun kasance muna karbarsa da ainihin wato muna ta yadda idi yana kusantowa sannan mun kiyaye da kowane irin abin da yake farin ciki ne da da'a da tsoron Allah sannan kuma mun yi bankwana da ainihin wato baƙin ciki da ainihin wato hawaye wanda suke zuba dangane da wucewar wannan wata wannan sunnar Allah subhanahu wata'ala ce a doron ƙasa wajen sanya wani yana maye ma wani don haka Allah ta'ala yake cewa Allah shine wanda ya sanya dare da wuni sannan sai ya sanya wannan yana maye ma wannan me yasa ya sanya dare da wuni sai ya ce saboda khilfatan liman arada an au aw arada shukura saboda wanda yake so yayi tunani zai iya yin tunani zai iya gane cewa in dai dare na zuwa ya wuce wuni ya zo ya wuce wata rana wani abu tabbas sai ya faru kowane mutum daga cikin mu zai iya tunawa a bara a daidai irin wannan lokacin akwai mutanen da a wannan masallacin tare da su muka yi sallah amma Allah ya kaddara wannan ramadan ɗin ga shi ya kewayo ba a yi da su ba ba mamaki gobe ni ne jibi kai ne gata ne cikin mutanen da ba za mu manta da su ba wanda muke gabatar da wannan sallah da su a kowace shekara tun da aka fara akwai usas muhammad sani amma ga shi allah ya kaddara shekara ta kewayo ba za a yi da shi ba allah ya ji kansa allah ya masa rahama allah kuma ya sa ya huta wannan kuma abin da ya same shi to wannan kuma yana kan kowa kuma su yazo wata mai albarka wato watan ramadana amincin Allah ya tabbata gare shi amincin Allah ya tabbata akan watan azumi da tsayuwar dare amincin Allah ya tabbata akan watan alkur'ani da gafara domin wannan wata ne da ya zama fage wanda masu tsere suke yin tsere a cikinsa saboda da yawa wato abin da ya shafi fakan min a kufin zara'atin rufi'at so da yawa muka samu ainihin wato abubuwa waɗanda suke cutarwa a wannan watan ake ainihin wato ɗauke su sannan hawaye waɗanda suke zuba masu ainihin wato zafi da makamantansu waɗanda suke kwarara yanzu bai wa saboda haka ya cancanta ga wannan lokaci mai tsada wanda ake yin kasuwanci tare da Allah subhanahu wa ta'ala ga dan mutumin da wannan wata ya kubuce masa da ya abin da ya kamata ba yayi ya kuka ya bakin ciki watan ramadana ya zauna wata ɗaya kwana talatin ko ashirin da 28 cikakku tare da musulmi musulmi suna satin samun kyaututtuka daga wajen ubangijinsu ta hanyar abin da suka yi na aiki tsakanin mai sujjada da mai tsayuwar dare da mai ruku'u ga Allah da wanda yake karatun alkur'ani ga wanda ya kankan da kai ga wanda ya fi ƙarfin kowa sannan gashi wato kwanaki suna da gaugawar yankewa yadda ka san wasu wato fallaye ne na takardu wacce iska take ɗauka ta yi watsi da su akan wani al'amari da aka ainihin wato ƙaddara wanda zai koma zuwa ga Allah sannan bayan haka bayan watan ramadan yanzu ina ainihin wato tasirin ramadan ɗin yake a cikin zukatanmu shin tsoron Allah wacce ya kamata ta zamanto abin ginawa a cikin Ramadan akan ayyukan da muka yi da ɗabi'unmu da halayenmu ita ce yanzu za ta ci gaba da tasiri koko mu muna yin ainihin wato bankwana da ayyuka masu kyau bayan mun riga mun yi bankwana da watan Ramadana sannan muna rutuwa ne da ayyukan mu masu kyau wacce muka bayar da ita a cikin wannan ainihin wato wata mai albarka lallai bai daga cikin sifofin musulmi mutum ya bar da'a ga Allah subhanahu wata'ala tare da ainihin wato faduwar ranar watan ramadana domin muna samu musamman wasu wurare wasu daga jiya da sun ji an ci an ga wata sai ga musulmi ne fa saboda lalacewa da rashin tarbiyya sai su tare a bayan gari wai za su je su taro babban uga da aka ɗaure Shi ne shaidan. ina ganin an taɓa ɗauko rahoto aka sa a DITB akan wannan matsalar bal masu imani na gaskiya bayan watan ramadana suna matsayin hali guda biyu ne hali na farko halin firgici da tsoro da taka tsantsan akan kada Allah subhanahu wata'ala ya ƙi karɓar aikin da suka yi da haka su suna ƙaunar abin da ke gurin Allah sannan suna roƙonsa suna kiransa akan Allah maɗaukakin sarki ya karɓa ayyukansu kamar yadda ya zo a hadisin na na aisha uwar mumini allah ya kara mata yadda lokacin da take tambaye babban mai gida annabi muhammad akan faɗin allah ta'ala wallazina yu'tauna yu'tuna wa'inda suke bayar da ma atau abin da ya kamata su bayar na haƙƙin allah wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un sannan zukatansu a firgita suke cewa lallai za su koma zuwa ga allah tace ya rasulullah shin wayannan mutanen masu zina ne masu shan giya ne masu sata ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mata ya ki as-siddiq wayannan mutane ne sun yi sallah sun yi azumi sun yi sadaka amma suna jin tsoro a watan ramadana kada Allah madaukakin sarki ya ki karba aikin nasu wannan hadisi ne da al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi Allahu akbar me yake girman halin mu'mini suna bayar da abin da Allah ya wajabta musu na ɗa'a, ɗa'ar kuma wata na biye ga wata sannan suna jin tsoron rashin karɓan aikinsu a cikin wannan watan saboda haka ne aka ciranto daga sashen wasu magabata sun kasance suna roƙon Allah bayan wannan wata na ramadana sai sun yi wata shida aikin da suka yi suna binsa da addu'a akan Allah ya karɓa mu kuma yanzu wani tun daga jiya da yi sallah ya tashi shi kenan shi da ya gama ya yi an karɓa ko ba a karba ba shi ba matsalar sa bace shi dai ba ya riga yayi ba Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yadda yana cewa ku kasance wajen karɓar aiki wato kuna da tsanantawa wajen himma akan wannan wajen ku ga cewa idan kuka yi aiki ku dage da addu'a ku ga cewa shin Allah ya karba ko bai karba ba yake cewa alam tasma'u ba ku ji faɗin Allah da yake ba inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin Allah yana karɓan aikin masu jin tsoron Allah ne to yanzu baka sani ba ka yi azumin watan Ramadan ba wani aiki da Allah zai karɓa sai in kana daga cikin masu taƙawa kana cikin masu taƙawar wallahu a'lam baka sani ba wannan hadisi wato Abu in ya fitar da shi a cikin hilya Hudalatu bin Ubayd yake cewa inda na san cewa ina da wani aiki wanda in nayi Allah zai karɓa yace misqala habbati khardalin kwatankwacin kwayar atom zarra in na san cewa wannan na a cikin wannan watan Allah ya karɓa aikin nan ya ce wannan aikin ya fi soyuwa gare ni da duniya da abin da ke cikinta me ya kai wa amma halin mumine wato na biyu masu gaskiya bayan watan ramadana shine ci gaba da aikin da'a da suke ga Allah da kuma dawwama akan shi akan aikin alheri da karatun alkur'ani yayin da lalle su ba su kasance suna bautawa ramadana ba a'a suna bauta wa ubangijin ramadana ne sannan ubangijin wannan wata na ramadana shine ubangijin sauran dukkan watanni nika domin in ka kalli lisanul hal na wasu yadda ka san Allah bi ake bauta Allah watan ramadana daban sannan Allah cikin watan ramadana daban da wajen watan ramadana daban idan mutum watan ramadana ya zo sai ga alakarsa da Allah ta yi kyau amma ramadanan na yi sai ga kuma komai ya lalace ya koma inda ya fito yake cewa kaitan ilimi na me ya same mu mu kasance cikin watan ramadana masu komawa zuwa ga Allah masu sujjada masu ruku'i masu karatun alkur'ani bayan watan ramadana sai mu koma mu nitse cikin sabon Allah sannan mu rusa duk wani aiki da muka yi mana kyau bayan mun riga mun gina shi Allah ya ce mana kar mu kasance kamar wata mata da ta zauna sai saƙa sai da ta gama shan wahala sannan sai ta dawo ta warware saƙar da ta yi ɗayan bayan ɗaya in ji Allah maɗaukakin sarki da haka yake cewa wala ta kunu kallaci na gazala hamin ba da kuwatin an kasan kar ku kasance kamar wata mata da ta zauna ta yi saƙa ta sha muguwar wahala sai da ta gama sannan ta zo ta warware saƙar da ta yi ɗaya bayan ɗaya Allah ya ce tattakhiduna aymanakum dakalan bainakum an takunu ummatin hiya arba min ummatin inna ma yabluukum Allahu bi duk abin da kuka gana rayuwa Allah zai ba ku zai jarraba ku da shi ne wala na lakum yawmal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun da abin da kuka yi sabani akan shi Allah sai ya muku wato bayani akan sa ranar alkiyama Lallai ya kasance ɗaya daga cikin mu yana karatun alqur'ani ayoyi masu yawa ko lokaci mabambanta wani a cikin wannan wata na ramadana sauka bayan sauka don na san akwai masu sauke ƙur'ani a cikin kwana uku kullum zai zauna ya karanta izo ashirin yau gobe shi kenan ya gama sannan wato sauka na bin wata sauka me yasa ba za mu kasance muna tadabburin alkur'anin nan ba sannan ga mu muna karanta ƙur'anin Allah ya ce mana afala yi tadabbarun alƙur'ana me yasa ba za ku yi tadabburin wannan ƙur'anin ba ko ku am ala qulubin aqfalaha ko akwai wani mulki da aka sani aka rufe a zuciyarku Allah madaukakin sarki ashe ba muna karanta faɗin Allah da ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljanu da mutane ba sai dan sabota min alam na tadabbar ba za mu yi tunani akan faɗin Allah da ya ce ba qul inna salati ka ce musu sallata wa nusuki da ibadata ta yanke yanke wa mahayayi da rayuwata wa mamaci da mutuwata lillahi rabbil alamin duka ina yin su ne ga Allah ubangijin talikai ashe ba ma sauraron darussa a cikin masallatai a alam nasma fi masajidi ba ma saurara a cikin darussan da ake a masallatai na siffantawar da shugaba sayyidina Aisha Allah ya sayyida Aisha Allah ya kara mata yadda take siffanta ibadar Annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa wato mafificin aiki wanda Annabi ya fi so shine wanda mutum ma'abucinsa zai dawwama wannan abu ne da al bukhari ya fitar da shi domin fa ana la'akari ne da kowa da me ya kare ba da me ka fara ba wallahi in karshen ya zama akwai matsala to ko farkon akwai kyau to kuma ka samu matsala shi yasa suke cewa al'ibaratu bilkawati sannan ba za mu yi shiru ba mu saurari maganan malamin nan na basara al'imamu hassan al-basari mai zuhudu mai gudun duniya wanda yake cewa wato la yakunu lil mu'min la yakunu li amali al mu'min dun al maut shi mu'mini idan Allah ya sa shi aiki babu lokacin da zai bari kawai sai dai ya jira mutuwa ta zo ta same shi akan wannan sannan ya faranta faɗin Allah ta'ala da ya ce wa annabi Muhammad ya ce masa ka bauta wa abudu rabbaka hatta ya atiya kal ka bauta wa ubangijinka ka ci gaba da bayan kewa sai ranar da mutuwa ta zo sannan zaka tsaya wannan ibnul mubarak ya fitar da shi a cikin zu. yayin da aka tambaye bishir alhafi dangane da mutanen da suke bauta a cikin watan ramadana sannan su yi ƙoƙari wajen bauta ɗin amma idan watan ramadana ya wuce taraku sai su sance daga duk wani aiki da suke sai su bashi na alheri sai yake cewa bi isal qawm sir da wa'annan mutanen la ya Allah illa fi ramadan ba sa sanin Allah ne sai a cikin watan ramadana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tsoratar da abdullahi bin al'am lokacin da ya bar ko abdullahi bin umar lokacin da ya bar kiyamun laili bayan ya saba da shi sai yake ce masa ya kai abdullahi karka kasance kamar misalin wani ya kasance yana tsayuwar dare sai ya bari to in wannan ya zamanto abin da yake tsayuwar dare ne yana daga cikin sunnoni ne kuma yana daga cikin abin da yake na falala ne me kake tsammani ga mutumin da watan ramadani ya wuce ya kaurace ya daina sallah me kake tsammani ga mutumin da watan ramadani ya kaurace yanzu gashi kana gani an yi azumi azumi masallatai na cika daga jiya to yanzu ka fara bibiyar masallatai za ka sha mamaki za ka ɗauka mutanen kuɓo ya saka je a kai. amma da ramadan ya dawo sai su fito me kake tsammani ga mutumin da yake halartar sallar jam'i da sallar juma'a watan ramadana ya zo ya janye ya daina me kuke tsammani ga mutumin da yake kutsa ma kowane irin saban Allah da gima-giman laifuffuka da ababen ki sannan ya bar da'a ga Allah subhanahu wata'ala bayan wannan wata na ramadana ya wuce ya kuma muminai malamai sun faɗi cewa yana daga cikin alamar aikin da kai cikin wannan watan ya zama karɓaɓɓe a wajen Allah shine ya zamanto a samu alhasanatu wato alhasana alhasanatu ko Alhassana alhasana ba'ada shine zamanto aiki mai kyau da kai cikin watan ramadana to aiki mai kyau ya ci gaba da biyo shi yana daga cikin alaman karɓar aiki gabawa a cikin wannan wata na ramadan ya ci gaba wajen da'a ga Allah ya dawwama wajen tuba da komawa zuwa gare shi ta hanyar neman gafara da yawaita zikiri da dawwama akan karatun littafin Allah da dawwama akan halartar masallatai inda ake sallah ta juma'a ko jam'i da kuma karatuttuka wanda suke da alaka da ilimi sannan da dawwama akan kaunar yan uwansa musulmi idan ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda aka gabarta masa duk abin da ya wuce da abin da zai zo yana cewa ni ina neman gafaran Allah kuma ina komawa zuwa gare shi a wuni sau ɗari to me kuma kake tsammani ga mu dinnan game da at-tafriqu da taqsid abinda Allah ya ce mu yawaita sai mu takaita mu kasai wanda ya ce a bari sai mutane su yawaita kuma wajen yi amma tare da haka kuma an kasa komawa zuwa ga Allah su subhanahu ta'ala ina neman tsarin Allah ka tsare mu daga shi dan wanda aka kore shi daga rahamarsa mu tuba zuwa ga Allah ga baki ɗaya koma mu lallai tabbas Allah zai mana rahama Allah ka daga musulunci da musulmi Allah ka ɗaga musulunci da musulmi halin da musulmi suke ciki a wannan ƙasa a yanzu Allah ka sanyawa mutane mafita a ciki Allah ka kawo wa mutane sauƙin rayuwa cikin abubuwan da na rufe da su a karatu bana da na yi a sakkwato a ban tattauna kowace matsala ba da take da alaƙa da abin da ya shafi gwamnati an na gama karatu gwamnati ta yi titi ko ba sai ma ta kawo ruwan famfo ko ba ta kawo ba ta kawo an yi titi ko ba a yi ma ko an yi kwalta ko ba a yi ma ko an kawo ta nefa ko ba a yi ba kawai iya abin da aka ja na baki shi zan fasara in ci gaba yauwa saboda yanayi amma na faɗawa mutane abu guda ɗaya mutane akwai abu guda biyu da ya kamata su yanzu abu na farko shine wayanda suke kan mulki yanzu zuwa shekara da irin wannan wacce Allah maɗaukacin sarki zai kawo mu to wasu a tsarin Allah za su tafi wasu kuma za su tabbata suna nan to maganar da mutane ba sa son ji ita za mu ci gaba da faɗa musu wannan kuma za mu faɗa musu ne a babi na amana da Allah ya ɗauki alkawari da masu ilimi cewa iz akhadha mithaqal ladina utul kitaba la lin-nasi wala taktumunahu awa mutane bayani kada a ainihin wato ɓoye musu saboda haka ya zamanto mutane su ci gaba da yin addu'a Allah ka zaɓan mana shugabanni na gari Allah ka yi mana zaɓi Allah kada ka ban mu da zaɓin mu domin ƙa'ida take cewa Allah ke faɗa cewa a sa'an takarahu shay'an kwa iya kin abu abinda kuke ki kuma alheri ne sannan kwa iya san abu abinda kuke so kuma sharri ne amma wallahu ya alamu wa antum la ta'lamun Allah ya san wannan amma ku ba ku sani ba to mu ci gaba da yin addu'a Allah ya zaben mana shugabannin da za su zama alheri ba abin da mu muke ganin shine alheri ba a wajen mu wanda duk ya mai da al'amalinsa zuwa ga Allah cewa Allah ya sa masa mafita kowan mu nan yanzu babu wanda Allah bai san mai zai faru da shi ba har karshen rayuwar shi amma da ni da kai da duk wanda ke nan wajen daga nan zuwa faduwar rana babu wanda ya san mai zai faru to amma tare da haka ɗan adam wani lokaci sai ya zama yance sai ce kawai abu kaza shine alheri duk wanda ya saba ma wannan abin munafinci ne munafiki ne wannan ita ce sako na farko sako na biyu kamar yadda na faɗa a sakkwato zaɓe zai sake dawowa wayannan jam'iyyun babu wacce la ilaha illallah ta kafa babu kuma wacce kundin tsarin ta kitabun wa sunnatin babu duk tsarin da ya kafa wannan ishi yake kafa wannan ta yin mutane ba su shiga taitayinsu ba na kowane ɗan siyasa kowane ɗan siyasa ku yi masa hisabi wannan ita ce maganar da muka faɗa shekara 2015 makiya suka juye ta suka yi mata fassara da tawiri kuma ni abinda din na fahimta a matsayin gaskiya kaga wani mahaluki ya tsammani wai tunanin shi ko ganin girman shi zai sa in canja daga yadda nake kuma Allah ya ki sai ya barrantar da mu maganar da muka faɗa wa mutane in ha'intarsu muka yi sun gani idan gaskiya muka faɗa musu sun gani kowace jam'iyya akwai mutanen kirki akwai mutanen banza a cikinta ni ba malamin siyasa ba ne ba na yin ta daga ran da na fito na ci a zaɓi jam'iyya kaza kun ga na zama ɗan siyasa yanzu a taron nan na tabbatar akwai wanda suke duka ɓangarorin guda biyu kuma dukkan harkar addini ce ta haɗa mu da su amma kowanne yanzu da wanda suke kai da wanda suke shirin za su nema ku ɗauki kowa ku yi masa hisabi gwargwadon kirkinsa da nagartarsa ba jam'iyyar da ya fito ba in jam'iyyar mutumin kirki ta tsayar wannan magana ne na kakka dame ka mana in ka ga ka damu da maganar da nake na ce a tsayar da mutumin kirki ka a kalli jam'iyyar to alama ne cewa jam'iyyar ku ba mutumin kirki ta tsayar ba saboda haka wannan shine kuma na rantse da Allah duk malamin da bai faɗa muku wannan ba billahi lazi ya ha'ince ku kuma bai faɗa muku gaskiya ba wannan ita ce na da zan faɗa a yau a wannan masallaci na ainihin wato idi a wannan shekara idan mutane sun makansu kiyamar lairi sun haɗa haddata na hari sun kalli mutanen kirki sun zaɓe su to sai su rage makansu matsala in ku a'a suka ci gaba da bin rububin jam'iyya saboda cewa wane yana da nagarta ne da haka duk wanda ke tare da shi yana da nagarta to sun samu matsala annabi nuhu yana daga cikin annabawan Allah da ya kirki ɗansa bai ba sa bai tsarkake shi ba Allah ce masa innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayr salih ga matar annabi lutu da matar annabi nuhu da su annabawan suka yi kirki Allah ce kana ta hata abdaini min ibadina fa kana huma. wannan bai sa Allah madaukakin sarki saboda suna da alaka da annabawan Allah ba a ce su ma sun zama nagartattu ga baban annabi Ibrahim in ya zamanto wannan a addini ga manyan mutane saboda suna da alaka da wasu ta jini alaƙa ta zama da ba su kirki ba kirkin wa'ancan bai sa Allah ya masa hukunci da su ma to kowa tashi ta fushe shi wannan ita ce maganar da zan faɗa a wannan karan Allah kuma wa'anda su suke kai su ne shugabanni yanzu Allah ka yi masa jagoranci nauyin al'umma da aka ɗora masu Allah ka ba su ikon saukiya duk wanda ya san mu ya san karantarwar tun a baya kakka ɗauka ko sai yanzu ne mu abin da muke faɗa shi ne ba a fito na fito da shugabanni addu'a ake musu domin gyaruwarsa cikin mutane shine samun sauki ga mutane Allah ta'ala ya samu dace da haka alhamdulillahi rabbil alamin rabbi ramadana wa rabbi shawwal rabbi shuhuri kulliha al-malik al-wahid ad-dayyan wa ashhadu an la ilaha illa Allah anna muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alayhi al-abid as-sawam al العابد الصوام القوام في كل رمضان في رمضان وفي كل شهود والأعوام أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل وطاعته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المسلمون هذا هو شهر رمضان قد عزنا بالرهيل في أيام مرت مر السحاب وبالأمس القريب كنا نلتقى التعاني بقدوم واليوم نلتقى التعاني بقدوم عيد الفطر ترقبناه بكل فرد وخشوع وودعناه بالأسى والدموع وتلك سنة الله في خلقه وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا مدى هذا الشهر المبارك فسلام الله عليه سلام الله على شهر الصيام والقيام سلام الله على شهر القرآن والغفران كان مدمارا يتنافس فيه المتنافسون فكم من أكف فكم من أكف ضارعة رفعت والدموع ساخنة زرفات وأبارات حر قد سبكت وحق لها ذلك الموسم المتاجر مع الله سبحانه مع الله سبحانه لقد ظل المسلمون شعرا كاملا ينالون من نفحات ربهم ما بين ساجد وقائم ورافئ لله وتال لآيات الله وخاش لجبروت الله وسرآن من قدت الأيام وكأنها أوراق القريب أسفت بها الريم على أمر قد قدر وإلى الله المصير ثم ماذا بعد رمضان أين أثر رمضان في النفوس هل أثرت التقوى المنشورة في رمضان على أعمالنا وأخلاقنا وسلوكنا أم أننا ودعنا الأعمال الصالحة بوداء رمضان واقترنا بأعمال الصالحة بأعمالنا الصالحة التي أديناها في ذاك الشعر العظيم إنه ليس من صفات المسلمين أن يتركوا طاعة الجبار مع غرور الشمس رمضان بل المؤمنون الصادقون بعد رمضان على حالين حال الوزل والخوف والشفقة من أن تدفع أعمالهم عن أعمالهم الصالحة فلا تقبل فمنهم ير فهم, فهم يرجون فهم يرجون الله ويدعونه ويسألونه أن يتقبل منهم أعمالهم كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي تسأل عن قول الله والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون يا رسول الله هل هم الذين يزنون ويشربون الخمر ويسرقون فقال عليه الصلاة والسلام لا يا ابنة الصديق ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم أخرجه أحمد والترمذي الله أكبر ما أعظمها للمؤمنين يؤدون الطاعة تل الطاعة ويخافون عدم القبول ولهذا نقل أن بعد السلف كانوا يدعون الله بعد رمضان ستة أشهر أن يتقبله الله منهم قال علي رضي الله عنه كونوا لقبول الأعمال أشد اهتماما منكم بالأمل ألم تسمعوا قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين أقرده أبو نعيم في الهلية فقال فدالة بن أبيل لو أني أعلم أن الله تقبل مني مثقال حبة قردل أحب إلي من الدنيا وما فيها وأما حال الثانية للمؤمنين الصادقين بعد رمضان وهي الاستمرار في الطاعة والمداومة على الخيرات وتلاوة القرآن إنهم لم يكونوا يعبدون رمضان بل كانوا يعبدون رب رمضان ورب ربنان ورب ورب رمضان وهو رب ورب رمضان ورب رمضان هو رب الشهور كلها فليت شعري ما بالنا نكون في رمضان أوابين خاشئين ساجدين راكئين تاهلين لكتاب للقرآن ثم بعد رمضان نؤود فننغمس في المأسع ونعدم كل بناء جميل بنيناه في رمضان ولا تكونوا كالتي نقلت جزلها من بعد قوة أنكاسا تتخذون أيمانا دكلا بعد أيمانكم أن تكونوا هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون لقد كان لواحد منا يقرأ القرآن عدة عدة عدة مرات ختمة تلو ختمة في رمضان أفلم نكن ندبر آيات آيات القرآن ونحن نقرأ نقرأها أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ألم نقرأ قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا ألم نتدبر قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي لله رب العالمين ألم نسمع في دروس المساجد لوصف عائشة رد لوصف سيدة عائشة رضي الله عنها عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قالت كان أحب الأمل إلى رسول الله الذي يدوم عليه صاحبه أخرجه البخاري ألم ننصت لقول زاهد البصرة الحسن البصري رحمه الله وهو يقول لا يكون لأمل المؤمن أجل دون الموت وقرأ قوله تعالى وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين أخرجه ابن المبارك في الزهد ولما سئل بشر الحافي عن أناس يتأبدون في رمضان ويجتهدون فيه فإذا انسلق رمضان فإذا انسلق رمضان تركوا فقال بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان لقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن عمر من أن يترك قيام الليل بعد أن اعتاده فقال له يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك الليل فترك قيام الليل فإذا كان هذا في قيام الليل وهو من السنن والفضائل فما بالك بمن يحضر الصلاة بعد رمضان أو يحضر المساجد والجماعة فما بالك بمن ينحمق في المآسي والكبائر والقباه وينسى طاعة الله بعد رمضان أيها المؤمنون إن من علامات قبول الحسنة الحسنة الحسنة بعدها ومن علامات قبول الله للعبد في رمضان أن تستمر في أن يستمر في طاعته دائما أن يستمر في طاعته في طاعته دائم التوبة لله دائم الاستغفار والذكر دائم التلاوة لكتاب الله عز وجل دائم الحضور في المساجد دائم المحبة للمسلمين وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قد قال إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مئة مرة رواه مسلم فما بالنا ونحن أهل التفريق والتقسيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه